uku ga watan bakwai na shekara ta 2014 miladiya daga wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi muke wa juna gaisuwar fatar alkhairi kamar yadda muka gabatar assalamu tamanin uku haka ne jiya mun tsaya a aya ta 82 kenan allah ya mana muwafaka mu fahimci mai kyau kuma mu yi aiki da shi bismillah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 أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به سو متاني ko kuma wani wasu daga cikin mutane idan wani al'amari ko wani labari ya zo musu na daga abin da ke da alaka da zaman lafiya ko kuma tsoro rashin zaman lafiya kenan a za'u bihi sai su rinka watsa shi ana yada labarinsa walau duhu inda ko a ce sun mai da al'amarin ko wannan labarin ko yanke hukuncin yada shi ko rashin yada shi zuwa ga manzo ilar rasul kenan wa ila ulil amri minhum sannan kuma zuwa ga ma'abota al'amarin daga cikinsu waɗanda abin ya shafa masu cewa masu abin cewa akan al'amarin da ke da alaka da tsaro ko abin da ke da alaka da zaman lafiya da ce sun mai da al'amarin zuwa ga irinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke iya warware shi da sun san shi kuma da sun san me ya kamata a zartar akan al'amarin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba don a ce rahamar Allah da ba don falalar Allah da rahamarsa ba a kan ku lattaba'tumu shaitana illa kalila. da in dai da kaɗan daga cikin ku da kun bi shaidan Allah yana magana ne dangane da al'amarin da ke da alaƙa da ƙasa ko jiha ko kuma wani yanki na musulmi ko al'umma gaba ɗaya wanda ya shafi zaman lafiyansu ko kuma ana cikin zaman ɗarɗar harkar da take da alaƙa da security harkar da take da bukatar wato wato ɗaukan mataki confidential harka ce da ta shafi tsaro na mutane na rayukansu ko na dukiyoyinsu ko na dukiyoyinsu to su mutane yadda suka saba wa idza ja'ahum amrun min al aiwa idza jaa an-nasu amrun ko khabarun min al-umuri al-muhimma wal masalih al-amma ma yata'allaqu bi amri sururi al-muslimin wa bil khawf alladhi fihi musibatun alaihim asha'uhu wa adha'uhu wa afshahu wa adharuhu su mutane galibi yanda suke ko kuma waɗansu daga cikin wato me za a kira su ko waɗansu daga cikin mutane wanda suke 'yan hayaniya waɗanda ba su san me ya kamata wato azartar ba a lokacin da duk wani abu ya faru wanda ke da alaka da security idan ya zo a bihi sai mutane su ta watsa labarin ai abu kaza ya faru a wuri kaza ai ana kaza kaga mutane sun daɗa rudo suna ta gudu wasu suna ta kaza wani ma zuwa hamun bari ya faɗa wani ya faɗa a gidan rediyo wani ya rubuta a jarida wani ya faɗa a gidan talabijin a ta yayyaɗa labari wanda mai yiwa asalin tushensa ko ba gaskiya ba ne ko kuma gaskiya ne amma bai kamata a faɗa kowa ya ji ba akwai al'amuran da suke da alaka da security wanda suke confidential bai kamata a ce kowa ya ji ba haka ne an fahimta walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba don falalar Allah a kanku ba ku mutane da ba don rahamar Allah ba a kanku ku mutane lattaba'tum ash-shaytana illa qalila ay lattaba'tum khutuwati ash-shaytani illa man manna Allah ta'ala alayhi minkum bi an a'asamahu ta'ala min khutuwati shaytan da ba don haka da ba don falalar Allah akan ku ba da shaytan ya ja ku da dukkan ku kun bi shaidan saboda yaɗa jita-jita ko kuma watsa labarin da bai kamata a watsa shi kowa ya ji ba hanyar shaidan ne to kuma da ba don Allah ya yi falala a waɗansu daga cikin ku ba da kowa da kowa sai zama irin haka sai zama duk an bi hanyar shaidan amma ba a rasa mutane waɗanda suke kimtsatsu wanda za su ɗauki matakin da ya dace wa mutane domin a tabbatar da nutsuwa da kuma samar da zaman lafiya an fahimta wannan ayar kun da ji abin da take kunshe da shi tana magana ne akan galibin mutane yadda suke shine abubuwan da suka kamata a ce a tsare su mutane ba su tsarewa shi yasa kuma tun da haka ne idan ka samu labari ko ka gani a idonka wani abun da yake bukatar daukan mataki na gaggawa na tsaro to ba wa kowa za faɗa ba kuma ba wa sauran gama garin mutane zaka ka faɗa ba sai ka faɗa ma wanda ya dace waɗanda ya dace din su ne ilar rasul in manzon Allah sallallahu alaihi na da shi za a faɗa faɗawa don shi ne khalifan Allah a bayan ƙasa idan babu shi kuma sai a samu wakilan manzan Allah salama su ne malamai magadansa sai a gaya musu su kuma in al'amarin yana da alaka da addini kenan ya shafi addini ya shafi mutane ya shafi musulmi sai gaya wa malamai malamai su kuma sai san suwa ne ne wato hukumomi ko wanda ya dace a gaya musu a gaya musu jama'a an fahimci wannan wannan ayar tana da matukar muhimmanci akan zamanin da muke ciki bari mu karanta ayar gaba kafin mu hada su mu musu fashin baki gaba daya ja mu je ala ramma faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak na'am wa haridil mu'minina 'asa Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru mm. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وبنجي يشوف من زن الله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله كياك يسبو الله لا تكلف إلا نفسك ba a ɗora maka nauyin kowa sai na kanka wa harridul mu'minin kuma kai dai abin da ake so da kai shine ka zaburar da ka kwadaitar da muminai akan yaƙi saboda Allah a Allah an yakufa ba'sal ladina kafaru da sannu Allah zai dakushe karfin waɗanda suka kafurta wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin Allah shine mafi tsanani wajen ƙarfi, wa ashaddu tankila kuma Allah shine mafi tsanani wajen iya ukuba فقاتل في سبيل الله يا ko kuma ayyuhal mukhatabul mu'min kai wanda ake magana da kai mumini ana zaburar da kai ubangiji ke bada sako gare ka cewa ka yi yaƙi saboda Allah idan yaƙi ya kama amma ka sani la tukallafu illa nafsak bi ma'ana la tukallifu ghaira nafsik la tukallifu ghaira nafsik wala ko kuma la tukallafu ghaira nafsak wala tulzamu fi'la ghairik kai da aka yi maka magana yanzu ka ji sakon da kai ake yi ba a ɗora maka na wani baballanta ka ce dole wani masu ya fito ku tare kai dai da ka ji yanzu ka ɗauka kai yanzu da kai ake yi an gane ko ko kuma manzon Allah sallallahu da ake ga masa sakon la tukallafu illa nafsak ba a ɗora maka a haƙƙin wani ba sai naka yanzu da kai ake yi ka ji da kanka tukunna wa harridul mu'minin sauran mutane kuma fa ka kwadaitar da su amma kar ka sa su dole kai ne aka saka dole kai yanzu da kaji ko kai da abun ya ɗoru akan kai zama dole amma sauran mutane bai zama dole ba wa har ridul mu'minin kai dai ka kwaɗaitar da su ka musu nasiha ka zaburar da su ka gaya musu muhimmancin sa in sun bi ka fa biha wa ni'mat in ba su bi ka ba kuma to yanzu dai da kai ake yi a'asa Allahu an ba san ladina kafaru da sannu ko kuma saura kaɗan ubangiji ya yi kusa wato ya kame ko ya hana ko ya dakushe wato cin zalin kafirai da karfinsu an gane ko wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila wannan ma'ana asallahu an yakufa na ladina kafaru sai zama ubangiji madaukakin sarki ya kufu aydiyahum ankum bimudafa'atihim an hawzatil islami wa ahlihi wa muqawamatihim wa musabaratihim da sannu Allah zai sa su zo su zama sun yi ƙasa ta yadda Allah zai kare musulmi daga sharrace-sharracen su da makirce-makircen su ta yadda ba za su samu dama ba a ce sun yi rubugu akan musulmi ko kuma akan addinin su kuma Allah zai bada musulmi daman da za su iya kare kansu da kuma fuskantar su sai Allah ya ce wallahu ashaddu ba'san bimana ashaddu quwwatan wa izzatan wa ashaddu tankila bi ma'ana ashaddu uqubatan Allah shine mafi mafi tsananin wato karfi wajen iya kamu da ramuwa da kuma mafi karfi a wajen wato sama da kowa da suka zama abokan gaba ga mu'mine ashaddu ba'san bi ma'ana ashaddu azaban qayyiman li yunzira ba'san shadidan bi ma'ana azaban shadidan min ladunhu sannan kuma wa ashaddu tankila daga nakal ne nakal kuma shi ma ma'anarsa azaba ne فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله بمعنى عذابا وعقوبة wannan ayar ita kuma abinda take kunshe da shi kamar yadda kuka ji shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar jihadi ko kuma yaki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora masa ne shine ya zama wajibi a kansa ba zai zo ya dora ba wani ya ce dole sai ya bi shi ba shi dai ya musu kwadaitarwa ya musu nasiha ya gaya musu muhimmancin mission din sannan a samu waɗansu su bi shi amma kada ya ɗauka cewa yanda aka dora masa haka ne shi kuma zai dora wani dole yanzu dai da shi Allah yake to haka kai ma idan ka ji ka karbi sakon Allah akan cewa za ka yaƙi to kada ka ɗauka cewa sai ka sa mutane dole su ba su bi ka a wannan ba a ɗora maka ba la kallafu illa nafsak la tukallifu ghaira nafsik kada ka ce za ka ɗora wani ka ɗora wa kanka kai ka je kai ta yi in za ka iya in ba za ka iya ba to ka jira har sai lokacin da da ka kwadaitar da mutane sun shirya da yadda za su iya binka amma ka sa su dole ko ka kashe su ko ka sami su wani abu da zai sa dole su ma su fito su yi yaƙi Allah bai yarda da wannan ba wa harridul mu'minin kenan bimana wa huddahum wa shajji'hum wa raghibhum fil qital kai dai ka kwadaitar da su sannan ka zaburar da su sannan ka nuna musu muhimmancin in sun bi ka shikenan asa Allahu an yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila ayar farko da muka karanta wadda take magana dangane da yada labarai da yada maganganu akan abin da ke da alaka da security na ƙasa ko na jama'a bayan kawo wannan ayar al'allamatu sa'adi Allah masa rahama ga abin da yake cewa mai kyau ne barin karanta muku akan wannan ayar yake cewa hada ta'dibun min Allah li ibadihi an fi'lihim hada ghairil la'iq wannan ladabtarwa ce Allah yake wa muminai wa bayinsa akan wani abin da mutane suke wanda bai dace ba wannan ko shine wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma ya kamata ga mutane idan wani al'amarin da ya shafi jama'a gaba daya bai shafe ka kai ɗayanka ba kuma al'amari mai muhimmanci haka wanda yake da alaka da security na jama'a gaba ɗaya wal masalih al'amma da kuma maslaha wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya ma ya ta'allaqu bil amn abinda ke da alaka da zaman lafiya wa sururil mu'minin da kuma nutsuwa da farin cikin muminai aw al khawf alladhi fihi musibatun alaihim ko kuma abin da ya shafi tsoro da fargaba da rashin kwanciyar hankali wanda ya zama musiba ga muminai an ya tathabbatu mutane su tsaya su yi bincike tukunna kafin su yada magana sai ka tsaya ka yi bincike ka tabbatar me yake faruwa kuma me ya faru kafin ka buga waya a nan ka yi ta ihu ka gudu nan ka yi waye duk ka daga hankalin mutane sai ka tabbatar a nitsu abin da ake nufi mutane su zama a cikin nutsuwa su zama a cikin kimtsuwa duk lokacin da wani abu ya faru jama'a fahimci wannan wala yasta'jilu bi isha'ati dhalika al-khabar kada mutane su yi gaggawar yada labarin an yanzu na ji an ga kaza ai an ga kaza wuri kaza ai an yi kaza mutane su ta buga waya ana ta yada duk a cika wa mutane fargaba da gaba sai ai bincike a samu ba haka bane haka ne ko a ce wa mutane an ga an nada bom a wuri kaza an ga an yi kaza irin waɗannan abubuwan suna daga hankalin mutane kuma su sa abinda koda bai tabbata ba ya zama haka kuma koda ya tabbata sai ya fi muni sama da inda a ce mutane suna nitse bal yardunahu ila rasul abin da ya dace shine su mai da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa ga mutane ma'abota al'amari a cikin su da shugabannin su da malaman su waɗanda suka dace a ce sun sani su waye ahlul ra'yi wal ilmi wal nafsi wal aqli wal razana mutane ma'abota masu yanki masu zartar da hukunci a cikin su ma'abota ilimi a cikin su ma'abota wanda za su yi nasiha su kwantar da hankalin mutane ma'abota hankali ma'abota hangen nesa alladina ya funal al'umur waɗanda suka san al'amari suka san menene wato makomar da al'amari zai iya kasancewa wa ya arifuna al-masaliha wa duddaha wanda kuma sun san menene maslaha menene kishiyar maslaha wannan in an faɗa wa mutane maslaha ce ko kuma a'a za a bar shi confidential ba za a gaya wa mutane ba sai dai a magance shi mutane ba san me ake ciki ba ana fahimta jama'a fa idza ra'aw fi ida'atihim maslahatan idan waɗannan da abin ya shafa suka ga cewa a yaɗa shi a gaya wa mutane da abin da yake faruwa akwai maslaha wa nashatan lil muslimin kuma ya zama akwai nishadantarwa da kuma kwantar da hankalin mu'minai wa sururan lahum da kuma sanya musu farin ciki wata wa taharruzan min a'da'ihim da kuma yadda mutane za su zama sun samu wato tsaro daga abokan gabansu su fa'alu zalika sai su faɗa sai a yaɗa sai a gaya wa mutane wa in ra'aw annahu laysa fihi maslaha in kuma sun ga ba maslaha a ciki aw fihi maslahatun lakinna madarratahu tazidu ala maslahati ko kuma akwai maslahan amma fada wa mutane ya yafi munin sa fi yawa sama da sama da amfanin sa lam yudaihu sai su shiru ba za a fada ba sai a bar shi a matsayin secret jama'a fahimta wani haza kala shi yasa Allah ce la'alima hun ladina yasta bi tuna min hu minhum ayi ladina yasta khirijuna hu bi fikrihim mutanen da zasu tsaya su fitar da wato mafita akai bi fikrihim da tunaninsu sannan kuma abin nan wa ara'ihim asadida sannan da kuma wato tunanin da kuma ra'ayoyinsu wadanda suke wato suke kan hanya waɗanda suka dace wa muhimmin rashida da kuma ilimukansu waɗanda suke a shirye to yau dai bayani dai mai tsayi daga ciki a ƙarshe har yake cewa irin waɗannan mutanen yan bage an yi walla man huwa ahlul lidalik duk wani al'amari irin wannan ya kamata a kai shi zuwa ga wanda yake ma'abocin al'amari ne wanda abin ya shafa wa yuj'al ila ahlihi sannan kuma a bawa waɗanda abin ya shafa wala yutaqaddamu baina aidihim kuma kada a wuce gaban su wajen sanar da da magana da yaɗa shi kada a wuce su a jira har sai sun yanke hukunci fa innahu aqrabu ila sawabi wa ahra lis salamati min al khata saboda haka shi yafi dacewa da daidai kuma shine wanda ya fi kaiwa kusa ta yadda za a samarwa da mutane amintuwa daga kuskure kada a yi kuskure daga ba a zo ana nadama sakamakon maganar wani ta zo ta jawo fitina a cikin gari wa fihi wa anil ajala wannan ayar kuma tana nuna cewa bai kamata ana hana mutane yin gaggawa wa tasarru'i li nashril umur da kuma yin da kuma yin saurin watsa al'amari min shine sama'iha daga kaji kawai sai ka ce bari ka je ka faɗa daga kaji kaza ta yi ma jita jita ce bata tabbata ba ko kuma ka ga wani yayi rubutu akan wani ya faɗi kaza kai kuma ka zo ka ko ka zo wurin wa'azinka ko ka zo kai ta faɗa ka ce wani yayi kaza wani yayi kaza daga baya ka zo ka ji kunya haka ne wal amru bit ta'ammuli qabla al kalam kuma wannan ya nuna cewa ya kamata mutane su tsaya su lura da al'amura su yi a hankali su nutsu kafin daga baya su yi magana wal nazari fihi da kuma wato ayi abin nan ayi bincike a yi nazari akan sa hal huwa maslahatun fa yuqaddamu alaihi fa yuqaddimu fa insan aw amla fa yuhjamu anhu cewa akwai maslaha ne a faɗa ko kuma babu maslaha sai a ce a hana mutane ko kuma kada a gaya wa mutane shi akwai fa'idoji da yawa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu fa'ida ta farko ita ce wannan aya ta farko tana zammul isha'at tana nuna cewa musulunci bai daba da watsa jita-jita da yada labarai shine al-isha'at daga kaji magana sai ka watsa wannan ayar tana ladabtar da mu jama'a aya ce ta alkur'ani ba hadisi bane ballantana ka ce da ifi ba magana ta bace ballantana ka ce baka yadda ba ubangiji ne ya ce kada mutane su rinka yin gaggawa akan duk abin da ke da alaka da zaman lafiya ko tsoro na mutane security kenan duk abin da ya shafi wannan sawa'u a birni sawa'u a ƙauye sawa'u ya shafi ƙasa baki ɗaya ko wani yanki ya shafi jama'a gaba ɗaya ko ya shafi wani yanki na jama'a ya kamata wani abu yana faruwa in ka ji kada kai saurin watsawa sai dai ka samu waɗanda ya kamata a ce ka gaya musu ka gaya musu in ya so a ji ta bakin su kar a ji ta bakin ka jama'a an fahimta abu na biyu shine wannan ayar tana nufi ma ya ta'allaku bil amni wal khawfi abin duk abin da yake da alaka da zaman lafiya ko yake da alaka da zaman ɗarɗar na musulmi ya kamata ya zama abu ne very confidential highly confidential ya kamata ya zama ba kowa bane yake hannunsa sai dai ilar rasuli wa ila ulil amri minhu wanda ya nuna cewa zaman lafiyar mutane da security su Allah baya bari a hannunsu yana bari ne a hannun manzon Allah salama da waɗanda suka zama suke wakiltar manzon Allah san akan al'umma shugabanni da jami'an tsaro da waɗanda abun ya shafe su su ya kamata su kula su tabbatar da zaman lafiya a ƙasa da kiyaye lafiya da dukiyoyin mutane amma ba akan hannun mutane aka bari ba shi yasa in abun ya zo ya zo gare ka kaji to kada ka yanke hukunci kada ka ɗauki mataki sai dai ka isar gaba su su ɗauki mataki jama'an fahimta shine ila ulil amri minhu fa'ida ta gaba ita ce wannan ayar tana nuna mana cewa wato tana nuna mana muhimmancin malamai malaman addini akan abin da ya shafi sikiritin ƙasa malaman addini dukkan waɗanda suke da alaƙa da kulawa da zaman lafiya da kulawa da tsaro sawa'un jami'an gwamnati ko kuma wato abin nan cibiyoyi na harkan tsaro ko wasu iri ne dole su su zama suna da kyakkyawar alaka da malamai kuma suna neman shawararsu akan me ya kamata su yi ko me ya kamata kar su yi shi sa Allah ce wa laura duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum irin da su tsaya su yi tunani su ce kare bai kamata a yi kaza ba kada gwamnati ta yi kaza don matsala ce ya kamata gwamnati ta yi kaza don zai magance zai kawo zaman lafiya wannan dole ne ya kamata duk abin da yake da alaka da zaman lafiya ko yake da alaka da tsoro ana so a samu zaman lafiya to dole ne a nemi shawarar malamai akan wannan al'amarin in dai har da gaske ana so a tabbatar da zaman lafiya saboda me yasa malamai su ne waɗanda su kuma mutane saura wanda duk wani abu da ya shafe za su fara gaya malaman su ne to in aka nemi shawarar su aka yanke da su zai zama ba za a samu tafka da warwara tsakanin ra'ayin da gwamnati take kai da kuma abin da malamai ke kai ba in ko ba haka ba to dole a samu fashal kuma malamai kuma mutanen gari gaba eh, galibin su musamman kuma musulmi sun fi yarda da malaman su sama da yadda suka yarda da zancen jami'an gwamnati haka ne sun fi yarda da abin da za su je a wurin malaman su sama da abin da za su je a wurin jami'an gwamnati saboda jami'an gwamnati galibi za su faɗi abin da zai kare maslahar su ne ta gwamnati ko maslahar su ta siyasa su kuma malamai za su yi abin da zai kare maslahar addini ne da kuma al'umma gaba ɗaya amma jami'in gwamnati ko wani da ke da alaka da tsaro ba ma ke zama abin da zai faɗa ba dole bane zama maslahar ƙasa zai zama maslahar gwamnati mai ci ne haka ne to amma su kuma malamai ba su da wannan inda irin malaman da ake magana a kai fa'ida ta gaba ita ce ba kowane malami bane ake magana da shi a nan ita kanta gwamnati ko da za ta nemi shawara ba da kowane malami za ta yi ba sannan su ma mutane ba kowa ne za su gaya masa ba sannan ba kowa ne in sun ji ya faɗi magana na abin da ke da alaka da tsaro ko abin da ke da alaka da zaman lafiya za su karɓi maganarsa ba saboda Allah ya ce Allah alladhina yastanbitunahu minhum sai waɗanda suke iya suka iya tace al'amari da tace labari kafin su faɗa ba gaugawi yuna ba ba hamaji yuna ba akwai irin waɗannan a kowane zamani a kowane lokaci malamai ne mutane suna sauraron su amma a madadin su faɗi abin da ya dace da maslahar al'umma sai su faɗi abin da za su wargaza al'umma haka ne to ba kowa bane ya kamata a nemi ra'ayinsa a nan duk abin da yake da alaka da zaman lafiya ko abin da yake da alaka da yaƙi ko abin da yake da alaka da jihadi kamar da muka yi magana a kai kwanakin baya jihadi a musulunci ya kamata ya zama malaman da suke magana a kai ba kowane malami ba ne akwai malamai waɗanda su ne ya kamata wannan harkar sauran malamai sai dai kawai su koyar da ahalari su koyar da su yi tafsirin su su tashi eh, su koyar da sallah da alwala su gama amma abin da ke da alaka da tsaro wannan ba nasu bane ba kowa bane ya kamata ya sa baki a irin wannan sai allazina yastanbitunahu minhum shi waye allazina yastanbitunahu minhum in kai ahli sunna ne bari ka ji da shekul islam ibnu taymiya qaddasa allah ruhahu da abin da ya faɗa akan duk abin da ke da alaka da security ko jihadi ko yaki ko zaman lafiya wa ya kamata a ji bakinsa a ciki daga cikin malamai kuma wa ya kamata ku karɓi ra'ayinsa in ya ce eh ko ya ce a'a shekul islam yake faɗa kamar yadda yake cikin alkhiyaratul fiqhi al fiqhiyya na alauddin al-ba'li a cikin a shafi na 311 ga maganar shekul islam ibnu taymiya yace wal wajibu an yu'tabara fi umuril jihad bi ra'yi ahli ad-din sahih alladhina lahum khibratun bima alayhi ahli ad-dunya دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم wala bi ra'yi ahli dini alladhina la khibrata lahum fi dunya wannan maganar ibnu taymiya ne yayi ta sama da shekara 700 da suka wuce amma kai ka ce a yanzu yake maganar nan kuma a kasar mu yace ya zama wajibi wa al'umma cewa duk abin da ke da alaƙa da zaman lafiyar mutane ko da yaƙi. wanda ya kamata a ji ra'ayinsu kuma a karbi maganarsu kuma a karbi zancensu al'umma ta tafi a kai shine dini sahih ma'abota addini wato na abin nan nagari waɗanda suke an san da cewa waɗannan mutanen sun damu da harkar addini kuma da nagarta akan addini maslahar addini ne dame su ba maslahar kansu ba ba maslahar siyasa ba ba maslahar ƙasa ko ba maslahar wata jam'iyya ko wani waye kawai maslahar addini da kuma menene zai sa mutane su samu yanci da kuma zaman lafiya an fahimta sannan kuma irin mutanen da alladina lahum khibratun bima alaihi ahlud duniya ba malaman addini waɗanda suke su kuma abin nan haka kawai waɗanda suke basu da wayewa ba su san menene ake ciki a zamani ba yace sai malamai waɗanda suke sun san menene duniya take ciki an fahimta suna da wayewa akan current affairs sun san ina ƙasa ta sa a gaba menene maslaha me ya dace a ce yanzu a yi saboda makoman musulmi da makoman al'umma da wane ne menene kuma bai kamata a ce an yi ba saboda abin da zai faru a nan gaba ko abin da yake faruwa a yanzu bimana suna da wayewa akan me yake faruwa a yanzu sun san siyasar duniya sun san kuma menene harkan 'yan duniya ake ciki ba malamai haka kawai waɗanda suke sun san addini amma ba san mai duniya take ciki ba jama'a an fahimta yace kuma duna ahli duniya ba 'yan duniya zalla ba alladina yaghlibu alaihim an-nazar fi zahiri din waɗanda su in sun zo duba al'amarin addini ya su dubi a zahiri ne kawai me ya kamata a ce kawai kaza akan al'amarin addini zahirin ta suke la'akari ba sa la'akari da abin da ke koye sirrace sirracen matakin da ya kamata a yi akan addini kenan banda malamin addini zalla wanda bai san duniya ba banda kuma malamin duniya zalla wanda bai san addini ba Allah sai yake cewa wannan falayu uku bi ra'ayin irin waɗannan ba a karɓar ra'ayinsu ɗan duniya zalla wala da ra'ayi ahli dinin ladina alladhina la khibrata lahum fi dunya kuma ba a karɓar ra'ayin wato ma'abota addini waɗanda su kuma ba su san menene duniya take ciki ba to irin waɗannan mutanen wanda mutumin da yake da ya cika waɗannan qualities din kuma ya zama ahlud dinin sahih wanda yake tsatsen mutum ne kuma yana ɗaukan al'amarin addini wato don maslahar addinin ba don maslahar kansa ba duk wanda zai zo yi magana akan wani abu da ke da alaka da security ko waye saboda maslahar kansa ko saboda ya tara jama'a ko saboda ce shi ba shi ba matsoraci bane ko saboda a ce shi wannan su ne suke da a fiye su suka san kaza irin waɗannan mutanen ba da irin su ake yi ba sai mutum mutsatse kamilalle wanda ya san me ya kamata a faɗa wa mutane ya san kuma me ya kamata a faɗa wato ya bar shi a kansa ko kuma su tattauna a tsakaninsu su malamai ko kuma su gaya wanda abin ya dace a ɗauki mataki jama'a an fahimta allah ya sa nasiha nan ta je ga wanda aka yi domin su fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin wannan aya shine ahammiyatul na fi sha'anil am muhimmancin mutanen da suke da alaka da suka san wato suke dama asali professionals ne akan harkar security duk suna daga cikin alladina yastanbituna minhum ba dole sai malamai kadai ba dole sai an samu haɗin gwiwa tsakanin malamai wanda suka san maslahan addini da kuma irin waɗancan saboda duk yanda ka kai a ilimi tun da ba harkar ka bace akwai abin da kai ba ka san shi ba kuma bai dace a yi shi ba jama'a ana fahimta wato duk abin da muke nema jama'a akwai shi a cikin alkur'ani wallahi a cikin kowane zamani kuma a cikin kowace ƙasa kuma ko menene halin da mutane suke ciki inda za su koma cikin qur'ani wallahi za su samu fita inda an bi wannan abu wallahi da halin da ake ciki a ƙasan nan da ƙasashe da yawa na musulmi da mutane sun samu mafita a kansa da mutane sun samu mafita inda ana bin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce abi akan kowane al'amari amma matsalar ita ce in al'amari irin wannan ya faru sai a samu matsala ko a samu daga wurin 'yan siyasa ko a samu daga wurin jami'an tsaro ko a samu daga wurin malaman addini sannan su kuma talakawa galibi duk abin da ya bayyana aka watsa shi kenan kawai za su ɗauki mataki ne sai ka ga gaba ɗaya ƙasa ta rikice amma waɗanda ya kamata a ce sun gyara daga sama ba su gyara ba sai ya zo ƙasa kuma ya zo ya rincaɓe Allah ka datar da mu fa'ida ta gaba ita ce annal insana mas'ulun an nafsihi fi umuri din min al-jihad wa ghairihi idan wani al'amari ya sa ka gane kai ka fahimta na addini to yanzu kai da kanka ne ake yi ba dora ma sauran mutane ba yanzu da kai ake yi kai kai ta fama da kanka ka dora ma kanka al'amarin amma kar ka dauka sauran mutane ma yanzu dole ne su yi shi yasa Allah ce la tukallafu illa nafsaka shi yasa Allah madaukin sarki yake ce mana tilka ummatun qarhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ka ba akan aikin wani za a tambaye ka akan aikin kanka ne قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون فإذا تجب شنو أن أمر الإصلاح أن في أمر الإصلاح كل يصلح نفسه wato a cikin duk abin da ya shafi gyara da kawo gyara a cikin mutane da yin abin da ya dace sababin yana da alaka da addini ne ko yana da alaka da gyara rayuwar mutane to mutum zai fara da kansa ne ka yi ƙoƙarin ka gyara kanka yanzu ƙasa in ana so ta yi kyau to sai in damu da ni in gyara na in yi mai kyau sai in gayawa ne shi ma yi mai kyau sai wanda ma gayawa ne haka haka haka ana yin haka in ana watsa shiryarwa kowa ya gyara kansa bai damu da wani ba tukun to wannan shine mataki wanda ya fi kowane mataki gyara al'umma amma in na damu da kai ka gyara naka ni ko ban tsaya na dudunawa ba to sai zama a daidai lokacin da nake faɗan ka gyara naka ni kuma na hau kan nawa ne ni ina da matsala ban gyara ba amma na damu da taka matsalar ɗaya kenan na biyu kuma shine ko da ni na gyara tawa bana da karfin da zan iya saka dole manzon Allah ma sai salama Allah ce lasta alayhi bi musaitir kai masa nasiha ka shirye da shi ya gyara nasa kai ma ka gyara naka da haka ne ake gyaran al'umma karfi baya iya gyara mutane ka ce dole dole sai kowa ya yi mai kyau ba zai yiwu ba sannan ita gyara da ake so a yi a cikin mutane ko a gyara al'umma su zama suna da nagarta a addinance ko kuma a zamantakewa na yau da kullum kowa zai bada gudumawar salatu kallafu illa nafsa ka bada gudumawar naka kar ka damu da gudumawar wani yanzu da muke zaune a cikin nan in aka ɗauke wuta cak sai muna cikin dare ne ana cikin duhu sai aka ɗauke wuta kawai sai wani sai cire wayarsa sai kunna tocin wayarsa kaga tocin wayarsa ba zai ishe cikin wannan masallacin ba ko amma ya dan kunna dan iya wurinsa zai dan amfane shi sai wani ma kunna nasa sai wani ma kunna nasa sai wani ma kunna sai kowa mutane suka kunna sai zama masallaci yayi ne sai zama ko ina yayi haske amma mutum ɗaya ya haska ba zai ishi kowa da kowa ba sannan ka tashi ka yi faɗawa wa mutane akan me yasa wuri yayi duhu ba za ka samu ba za ka taɓa samun gyara ba sai ka kunna naka sai wani ma kunna ya ga ka kunna haka haka to in na gyara kaina wani ma ya gyara wani ma ya gyara sai ga kasa gaba ɗaya ta yi kyau da haka ne ake gyara al'umma amma kar ka damu da laifin da waɗansu suke yi alhali kai baka damu da naka laifin ba kar ka damu da cewa mutane su yi nagari kai ka zama nagari mana sannan ka gyara iyalanka makocinka shi ma ya gyara ayi haka ayi haka to da haka ne idan duk gari mutane suka yi kyau daga cikin ku kuma Allah zai cire nagari ya zama shugaban ku saboda kowa ya yi kyau in Allah ya tashi zaɓe duk garin dama mutane nagari su suka fi yawa to dole nagari ne zai shugabance ku amma in kuka zama ba haka ba kai ka damu da faɗa wa mutane ya zama mutane sai dai su ta faɗa da junansu wani da yi mai kyau ga wani bai yi mai kyau ba shi bai damu da nasa ba to duk gari zai zama a lalace kuma in aka tashi wato Allah zai zaba muku shugaba a yayin a irin yadda mafi yawan mutane ne ne majority yanzu a cikin mutanen kasashe da mutanen kirki da mutanen banza su majority to kuma ko zaɓe ake a majority carries the vote wanda suka fi yawa su suka fi cin zaɓe to bayan da za a yi a zo yin zaɓe ka ce nagari ne zai ci alhali kuma mutanen da suke cikin gari wanda suke ba na gari ba da gurbi su suka fi yawa to ƙuri'unsu sun fi yawa don haka dole ba na gari ba ne zai ci kai kuma ka zo ta zage zage baka gyara su ba ballantana a samu na su yi yawa sai a sa na jama'a an fahimta wallahi babu abin da zai gyara al'umma kamar gyaran kai da kuma damuwa da menene matsala ta ni sannan wace gudumawa zan bayar a ƙasata da al'ummata da jama'ata da addini na ni in ba da tawo gudumawar ban damu da wani shi kuma me zai yi ba saboda in je lahira Allah ba zai tambaye ni akan shi ba zai tambaye ni akan na sai kai naka manzon Allah fa ake ce masa la tukallafu illa nafsak Allah ba zai tambaye ka akan al'umma sun yi ne kyau ko ba su yi ba naka za a tambaye ka ka isar eh na isar shikenan sai manzon Allah ya koma ya zauna kai kuma sai a zo kanka kayi wa yawma yunadihim fa yaqulu ma a ajabtumul mursalin da yayi wa'azi ka karba ko baka karba ba naka jama'a mun fahimci wannan nasihar fa'ida ta gaba ita ce wato ubangiji madaukin sarki yana mana yana lallashin muminai cewa asallahu an ya kufa ba asal na kafaru duk makirce makirce da shirye-shiryen da kafirai suke yi akan su bayan musulmi ko musulunci wallahi lokaci ya kusa da Allah maɗaukakin sarki zai sa ya dakushe su ko ya tona asirin waɗanda duk suka shirya kowane makirci akan musulunci ko musulmi an yi kusa yaushe ne Allah baya faɗan time ɗin saboda shi ne ma'abocin wato izza sai yadda ya ga dama ne yake don haka sai dai ku jira ku dai ku ci gaba da gyara kawunan ku amma asallahu an ya kufa ba asal na kafaru duk yanda abun yi muni akwai lokacin da Allah zai gyara sai dai ba a sa wa Allah kwanan wata da za a yi abu shi sa ba a yi wa Allah gaggawa sai dai a yi addu'a sannan kuma ka yi iya abun da za ka iya a naka ka gyara matakin kanka da matsayin kanka da wanda ya kaga kana da sulɗa a kansa ka gyara sauran kuma sai ka bar wa ubangiji don ba za ka iya da kowa ba wannan sai Allah ana fahimta fa'ida ta ƙarshe shine wato muhimmancin zaman lafiya a cikin ƙasa a cikin harkar da take da alaƙa da addini da kuma harkar da take da alaƙa da zamantakewar mutane zaman lafiya kana ji ana yin magana akan al'am al'am zaman lafiya sai mutum ya ɗauka kamar in an ce allah ba mu zaman lafiya abu ne mai ba wani abu bane mai damuwa amma sai in bala'i ya faru a cikin kasa ko an samu wani abin tashin hankali shine za ka ga mutum ya gane ashe zaman lafiya yana da muhimmanci jama'a in babu zaman lafiya komi baya tabbata in babu zaman lafiya addini ma baya yiwuwa in babu zaman lafiya ba za a bauta wa Allah yanda Allah yake so ba ko yanda Allah ya ce bari ba ku misali da shika-shikan musuluncin nan guda biyar dukkan su sai da zaman lafiya suke tabbata abu na farko tauhidi ko wanda shine tauhidul ibada asalin ibada wallahi ibada ba ta tabbata sai da zaman lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ce mutane su bauta wa ubangijin ɗakin Ka'aba wanda shine ya ciyar da su daga yunwa ya ba su abin da za su ci sannan kuma ya ba su aminci da zaman lafiya me yasa saboda ya san in babu aminci da zaman lafiya ba za su iya bautar ba shi yasa ya ce tunda ya ba su wannan su kuma ya kamata su bauta masa ya saboda me yasa saboda ya san rashin hakan rashin zaman lafiyan zai sa ibada ba za ta tabbata ba misali na biyu shine akan sallah sallah ita ce ta biyu a cikin shika-shikan musulunci haka ne wallahi ba ta tabbata sai yin akwai zaman lafiya shi sa Allah madaukin sarki ce hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin sai ce fa in khiftum fa rijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamu Allah ce ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallar la'asar sallar tsakiya sannan ku tsaya ga Allah kuna masu da'a da biyayya gare shi fa in in ana cikin halin tsoro to kar ku tsaya da ya faɗa ayar baya ta daina aiki kenan ana cikin tsoro sai dai a ji ayar gaba wancan ayar dole a yi suspending inta in babu zaman lafiya farijalan to sai dai ku yi sallah fa kuna gudu aure ku bana ko kuna kan abun hawa duk abin da zai sa a ce kana gudu kana sallah ka wannan abun sai dai in ya zama dole fa idza amintum in kuka samu zaman lafiya fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to nan kan ku tsaya ku ambaci Allah kamar yadda ya koya muku abin da baku sani ba ku yi yanda ya koya muku in ba zaman lafiya ba za ku iya yanda ya koya muku ba kenan saboda ka sallah ma ba ta yiwa sai da zaman lafiya misali na gaba akan sallah din ma dai da wuraren ibada ubangiji madaukin sarki ya faɗa cikin suratul hajj yace walaula difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ko walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd da ba don yanda Allah yake kare wasu mutane da dalilin waɗansu ba shine waɗansu so su tada fitina waɗansu kuma su murkushe fitinar dubana da dole sai an yi yaƙi ba kenan ai da ba don yaƙi ba da cewa dole waɗansu an hana su tada fitina lahuddimat sawami da za a rurrusa as-sawami ma'o'i wuraren ibada irin wanda fada-fada na kiristoci wanda suke ruhubaniyun suke shiga su zauna su yi ibadansu da ba don allah ya sa ana tabbatar da zaman lafiya ba da da sai an rusa wannan wurare shine as-sawami wa biya'un da coci coci biya jam'i ne na al-bi'a wanda shine shine church da coci coci ma da an rusa su inda ba don allah ya sa a tabbatar da zaman lafiya ba wa salawat da kuma wuraren yin ibada na yahudawa wa masajid da wuraren ibada nawa na musulmi don haka da wurin ibadan kirista da wurin ibadan yahudu da wurin ibadan musulmi allah ce inda ba don allah ya sa ana, ana tsare waɗansu masu tada fitina ba na huddu da sai an rurrusa su da ba za a samu damar yin ibadan ba a cikin wuraren da yuzkaru fi hasmullahi kafira wanda ake ambaton allah da yawa da yawa a cikinsu su ashe ibada ka shiga cikin masallaci ka yi ibadar ma inda ba don zaman lafiya ba ba zai yiwu ba ko da ana nuna yawan an ce akwai kafin shikenan kowa sai dai ya zauna kowa zama mata kowa zauna ya yi sallah a gidansa ya zama limamin matarsa da 'ya'yansa in ana zaman lafiya in abun ya kai ya kai waye ma ba ma zai iya limancin ba ma sai zama wurin ibada kwata-kwata ya zama kawai hoto ba za a yi amfani da shi ba jama'a an fahimci wannan muhimmanci waɗannan duka daga cikin alkur'ani ne misali na gaba shine azumi wannan azumin ba zai tabbata ba in babu zaman lafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin wata ana ce maza an ga wata abin da yake cewa shine Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam farkon addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi kenan sai ce ya Allah ka sa wannan wata ya sauka mana cikin zaman lafiya shine al'am wal iman da kuma imani in Allah ya baka wannan biyu ya gama maka komi a ce ka tashi cikin zaman lafiya kuma ka tashi da imani in ka rasa daya kayi asara wasalama da kuma aminci zaman lafiya shi ma wal islam da musulunci ya hada duka biyu da al'amun da kuma assalama duka kuma ma'anarsu zaman lafiya ne ya ce Allah ka sa watan ramadana ya shigo ana cikin zaman lafiya yanzu waɗanda ake yaƙi a ƙasashen su don Allah suna jin garɗin da muke ji na wata ramadan Allah ka tabbatar da zaman lafiya sannan ba da zakka shi ma an babu zaman lafiya ina ba za a samu arziki saboda arziki yana tabbata don an samu zaman lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mutanen Makka yana musu gori awalam numakkin lahum haraman aminan yujiba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna mutanen makka ba za su yi la'akari cewa a gefe gefen su ga wasu kasashe wanda yuta khattafu nasu min haulim ana ta yaki ana ta kakkashe mutane a tsakanin a gefen su amma su kuma a cikin su ana zaman lafiya haraman aminan wurin zaman lafiya wanda hakan yasa yujiba ilayhi thamaratu kulli shay dukkan arziki yana shigowa cikin kasar in babu zaman lafiya kasar ko arziki zai zo ta arziki zai zo kasar da babu ba ba zaman lafiya rizqan min ladunna arziki daga gare mu walakin da aktharahum la ya'lamun sai dai mutane da yawa ba sa sani sai wanda Allah ya sa ya gane Allah ganar da mu sannan aikin hajji shi ma baya tabbata sai akwai zaman lafiya shi yasa a cikin ayar da Allah ya ce ayi aikin hajji wa atimmul hajja wal umrata lillah a can gaba sai Allah yake cewa fa idza amintum in akwai zaman lafiya faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi to a yi aikin hajji kuma a yi aikin hajji in mutum ya yayi tamattu'i yi hadaya saboda Allah ya san in babu zaman lafiya ina za ka fita ma daga kasar ku ballantana ka je kasar ballantana can din ana yaki ko kuma hanya ana yaki ba zai yiwu ka je aikin hajji ba ashe dukkan shika-shikan musulunci ba sa tabbata sai da me sai da zaman lafiya shi sa Allah ce laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram Allah aminin za ku shiga cikin al masjid al haram ne cikin aminci saboda in ba aminci ba za ku shiga ba shi yasa manzon Allah sa salama da tawagarsa sun zo za su yi aikin hajji amma da yake ba zaman lafiya haka suka koma ba a yi aikin hajjin ba amal fatih abin nan lokacin da aka yi hudaybiya kenan an fito za a yi aikin hajji ya gama shiryawa shi da sahabbansa guda dubu da ɗari biyu amma wallahi haka aka koma aikin hajji bai yiwu ba saboda in babu zaman lafiya ba za a yi ba jama'a wannan akan addini kenan na bada waɗannan misalan haka kuma abin da ya shafi eh, zamantakewar mutane na zamantakewar yau da kullum ijtima'iyyan kenan abin da ya shafi zamantakewar mutane na yau da kullum duk mutane za zama cikin ɗarɗar kowa kuma zai zama bacci ya gagara samun nutsuwar wani abu na harkoki komi da komi zai tsaya cak inda aka ce maka ba zaman lafiya haka aka yi lokacin manzan Allah sallallahu haka Allah ya faɗa cikin suratul ahzab in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum ku tuna lokacin da abokan gaba suka zo muku ta sama da ta ƙasa aka zo aka kewaye madina ba zaman lafiya ana jira ka fita a kashe ka ana zaune kuma a cikin gari kuma state of emergency suna iya shigowa ba a koyaushe su zo su kashe mutane don haka aka yi kwanaki wallahi ba wanda yake bacci wa ghatil absar Allah ce ku tuna lokacin da idan ku suka suka karkace mutane suka zazzare ido mutane sun zama wani iri abin nan abin tausayi kana ganin su kasan suna cikin damuwa suna dimoci wa balagatil qulubul hanajir lokacin da zukatan ku suka fito sama suka zo kamar sun zo makoshi sauran mutum yana cikin tsoro zai ji kamar sa zai kamar zuciyarsa za ta fashe da fito haka ne wannan fasahabai da ake magana wanda suka fi kowa wato rashin tsoro kenan amma in tsoro ya kowa sai ya ji shi wallahi wa tazunnuna billahi zununa har kuka fara zace zace akan Allah anya Allah zai taimake mu kuwa ya Allah zai ka yaushe za a samu zaman lafiya ka yaushe wannan abu wa tazunnuna billahi zununa wannan sahabbai kenan to ballantana mutane hunalika kaptuliyar mu'minun Allah ya ce a wannan lokacin fa an jarabi mu'minai da yawa wa zulzilu zilzalan shadida kuma an jijjiga su sosai Allah ya girgiza mu'minai ya kira su mu'minai amma ya ce ya jijjiga su saboda me yasa saboda rashin zaman lafiya hadisi yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu sai da kwanaki bai bacci ba wallahi a cikin wannan lokacin ya kasa rintsawa kuma bacci ya dame shi amma ya kasa bacci yace ala rajulun bara a samu wani bawan Allah ba ya harisu ni yazo ya gadi na in samu yi bacci sai da ka samu Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya zai ce ni zan gadin ka ya zare takobin sai sai ya ce kwanta kai baccin ka kafin manzon Allah sai yayi bacci Aisha tace har ta ji manzon Allah sai yana barci in ba zaman lafiya jama'a wannan hadisi yana cikin sahihu muslim cikin fada'ilu sahaba fada'ilu abi ubaida ibn al-jarrah saboda haka ko menene matsayin mutum a addini shi malami ne wanda ya kai makuran wa ko shi dan siyasa ko shi jami'in gwamnati ko shi jami'in tsaro ko shi wane ne in an ce maka ba zaman lafiya shi ma ya shafe shi ballantana kuma talakawa wanda su ne galibi ma suke zama casualties a komai suraka jama'a mu yi aikin da zai tabbatar wa da musulmi da muminai da 'yan ƙasa duka zaman lafiya saboda in babu zaman lafiya addini ma ba zai yi ballanta na harkokin yau da kullum sai kuma iktisadiyya harkan abin da ya shafi eh, eh, eh, abin nan cinikayya da harkan samun kuɗi da harkan iktisad da harkan tattalin arziki kenan shi ma yana tsayawa cak kuma dole sai tattalin arzikin ƙasa ya jijjiga na mutane ya jijjiga na kowa ya taɓu kowa kuma sai ya ji a jikinsa in ba zaman lafiya saboda Allah madaukakin sarki yace mana wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa adaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah ce ga misalin wata alƙarya wanda mutanen suna cikin arziki da walwala da annashuwa da holewarsu da suka kafirce sai Allah maɗaukin sarki ya jarrabe su da rashin zaman lafiya libasal ju Allah ya ɗora musu yunwa ya jarrabe su da rashin da rashin cimaka wal khawf da kuma rashin zaman lafiya ma kanu yasna'un sai mutane suka ɗanɗana kudan su sai zama arzikin za su ci gaba da cin gajiyarsa shi yasa kuma mutanen qurayshawa Allah ya ce abu abudu ba. suna yawon cinikayya da kasuwanci investment a can investment a can kasan kaje kayi katsa kayi Allah ya ce ya kamata su bauta wa Allah da ya ba su zaman lafiyar da suke iya haka saboda in ba haka ba wannan hada-hadar ta cinikayya da investments da zuwa kasa kaza ka je eh, duk wannan ba zai yi ba saboda kai ba za ka fita ba na waje kuma ba zai iya shigowa ba in ba zaman lafiya kuma arziki ya tsaya kenan jama'a an fahimta to a cikin ƙasashe sannan sai kuma siyasiyan haka kuma a siyasance ma bayan da za a zauna lafiya dole zai zama ba, political stability a kowace ƙasa matukar babu zaman lafiya sai dai zama dan danniya da yan waye su ne za su zama suke mulki saboda mutane su ya koma kan ya za su yi su samu ma a ce a tsare maka karka mutu ba damuwar su akan shine waye shugaba waye wane ne ba kuma wanda yake kan shugabanci sai zama zai yi mutane duk abin da ya ga dama yayi sace sacen sai waye saboda in ba zaman lafiya ba ta harkan wannan ake ba yanzu ana harkan zaman lafiya ne akan harkan zaman lafiya sai a cinye duk kudin mutane ba yanda za a yi siyasa ta tabbata ta zama tana da istikrari in dai babu zaman lafiya kamar yadda ya tabbata a lokacin eh, da Allah ya gwada mutane jarabawa a lokacin da Allah ya jarabi muminai zamanin sayyidina Uthman lokacin da aka kwana da kwanaki aka zo aka kewaye gidansa mutanen da suka zo kashe shi a daidai lokacin wani aikin gwamnati zai yiwu komai sai dai tsaya cak da lokacin sai na ali da yake duk lokacin yaƙi ake yi bai samu damar yin aikin gwamnati ba shi ba wani abu da za a ce galibi aikace aikace irin wanda gwamnati irin wanda abubakar da umar suka yi abubakar ma bai samu damar yi ba saboda ya yi ta yin yaƙuƙuwan eh, eh, eh, abin nan yan ridda umar shi ne wanda ya samu damar ya yi aiki da yawa shi yasa ya samu damar yin aikace aikace daga gari kaza zuwa gari kaza ya ce a yi musu hanya tun lokacin da babu mota ba ya ce ai hanya a ai gadawa raƙuma gada gadawa waye ne wuraren hutu umar galibin abubuwa na ayyukan gwamnati wanda yanzu ake galibi umar shi inventing din su me yasa saboda ya samu dogon mulki yi shekara goma kuma lokacin akwai zaman lafiya shi yasa ya samu damar aiwatar da wannan dukkan waɗannan khalifofin kowa mutumin kirki ne da zai aiki irin haka amma bai samu dama ba saboda ba zaman lafiya shi sa Ali ibn Abi Talib yayi shekara uku sai yana mulki ba wani abin da ya samu damar aiwatarwa maganar yaki ne ya zai a samu a zauna lafiya to a cikin kasashen mu ko kuma a cikin halin da yake faruwa a yanzu galibi rashin zaman lafiya da kuma fitintuwa da suke samuwa da mutane bincike in dai za ka yi na adalci zai tabbatar maka da cewa kashi biyu daga cikin mutane su suka jawo shi ah. da 'yan siyasa da malamai da 'yan siyasa da malamai gaskiya guda ɗaya ce su suka jawo galibin fitintunin da suke faruwa kuma su suke jawo kuma su suke rugunta shi 'yan siyasa saboda me yasa Allah madaukin sarki cewa la alimahu alladhina walau rabbuhu ila rasul wa ila ulil arbi dama Allah ce akai musu al'amarin saboda ya san su ne dama suke da haƙƙin samar da zaman lafiya in ba a samu ba dole a tuntube su dole a ce su ne dole a tuhume su to 'yan siyasa waɗanda suke da mugun nufi waɗanda damuwarsu ita ce su yi mulki ko ta halin kaka damuwarsu ita ce wanda suka nada suke so ya zama shugaba ko ya gaje su ko ya hau matsayin da suke so dole sai shi ko kuma wanda wanda zai zama dan koren sai abin da suke so zai aikata shi ne za su dora shi akan mulki wannan harkar ita ce ta jawo kashe-kashe da yawa wanda zai sa saboda dalilin siyasa za a ci a ja kashewa ne a ja a wani kaza a ja kaza a ja yi kaza sannan a sa a ta yaki a wuri kaza saboda wannan yakin a yayin da yake mafsada a wurin amma maslaha ce kuma a wani wurin daban duk inda ake yaki wani yana kuka a wani wuri wani kuma daidai lokacin yake dariya ai haka ne duniya dama eh, da da kishiyan abu wani abun yake tabbata yanzu in baka ji zafin ciwo ba likita ba zai ci abinci ba sai kai rashin lafiya kai kana kuka kaya shi kuma zai ci abinci a jikinka to haka ne ana rashin zaman lafiya a wani wuri a daidai lokacin wasu kuma suke cin abinci to su kuma da haka ne za su ruruta a ta cutar a ta yaƙi a ta kashe wasu ana kashe mutane su kuma suna kashe kuɗi yan siyasa kenan sai kuma kashe na biyu su ne malamai wanda su ya kamata su ɗan mutane su gaya musu me ya dace tun daga farko daga cikin wa'azozin mutane a madadin wa'azin da zai sa mutane su gane addini su gane haƙƙin Allah su bauta wa Allah da kyakkyawan bauta mukhlisi na lahuddin sai dai su ta gaya musu wasu irin ra'ayoyi wanda zai sa a ce malam wani bayi tsoro malam wani kai malam wani ya caji malam wani irin waɗannan maganganun wallahi tallahi su suka haifar da da yawa daga cikin fitintunu ko ka yarda ko kar ka yarda mutum zai zai ta maganganu wanda wannan magana tasa inda zai je gaban Allah a ce masa ya maimaita zai ji tsoron ya maimaita saboda ya san ba hujja ba ce kuma wannan maganar ma an zana Allah bi halin sultan ba shi ne sakon da Allah ya ce a gaya mutane ba amma yana faɗan sakon kansa ne mai mutane saboda a ce shi wani ko kuma saboda wani abun da zai samu a siyasance ko saboda ya nemi wani abu nasa a siyasance ba a masa ba haka sai zai ta ya ta irin wannan hayaniya ya ɗaga hankalin mutane saboda gwamnati daga baya ta neme shi ta sasanta da shi wannan shine galibi shi sa alhaki na al'ummar wallahi tallahi yana kan waɗannan guda biyu da malamai da 'yan siyasa in na ce 'yan siyasa bai zama kowa da kowa ba akwai 'yan siyasan da manufarsu ita ce taimako da kyautatawa da gyarawa da daidaitawa da yin adalci haka daga cikin malamai akwai malamai na Allah waɗanda bukatar su ita ce yaya mutane za su gane addini ya mutane za su yi abin da ya dace kuma ya za su yi samun maslaha wanda addini zai ci gajiyar wannan maslahar akwai irin su da yawa akwai irin su daga cikin 'yan siyasa akwai irin su daga cikin malamai amma kuma akwai kuma da yawan kuma daga cikin su wanda su kuma suke kishiyar haka wanda su suka kawo saboda mutane su suke sauraro kuma galibi talaka in aka zo abin da ya shafi Eh, zaman lafiya shi damuwarsa dama me zai ci me zai ce da iyalansa ya ƴaƴansa za su je makaranta ya wane shi ne damuwarsa an aka da fitina kuma shi ne wanda zai fi kowa shan wahala shi bai da ta cewa dama sai dai an yi rigima shi kenan in akwai daga cikin yan hayaniya su je su ta fashe fashe suna ta kwashe kayan mutane saboda ya rasa abin da zai yi mai da aikin yi bai yi karatu ba bai yi wane ne ba damuwarsa dama yana jin haushin kowa a gari ba a taimaka masa ba ya samu abin da zai yi don haka na kowa da kowa ya zama ganima ana ta da fitina sai su ruru ta to wannan kuma ka kaga natijar yan siyasa kenan su kuma malamai a madadin su gaya wa mutane abin da zai nutsar da su ya sa su fahimci matsayin addini yaya ake yi in abu ya taso wanda yake bukatar a ce mutane su samu nutsuwa ba irin wannan suke koya musu ba kuma mutane sai zama ba su da tarbiyya ba su da ladabi me ya kamata a ce su saurara shine in aka tashi irin wannan wani malami yana fara magana akan abin da ya dace ba sai a ce wannan matsoraci ne wannan bai san kaza ba sai fitinan ta zo ta yawa kuma daga baya a ce kaga da an bi maganar wani sannan sau nawa ne za a samu malamai wanda ya zo su cewa mutane ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai a zo a samu malamin a ce to ka zo ka jagorance mu a aje daga baya kuma sai ya waske Sau da dama karya yake ba da gaske yake yi bukatarsa ita ce kawai a ce wane su suke magana a kan kaza kowa ya yi shiru sai wane ko gashi Allah ya ce a yi shiru haka ne amma mutane sai ka je duk wani abu yana faruwa ba zai ga mutane za ta sawa a facebook har yanzu malamai ba a ji sun ce komai ba har yanzu dai ba mu ji su wani sun ce komai to da me kake so su ce gashi Allah ya ce za'u bihi wa law duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituhu minhum kuma ka zo ka ce fito ya ce me me zai ce sannan jama'a mu sani akwai wasu daga cikin mutane irin waɗannan masu wannan wautar da za a zauna a tattauna wani abin da ya kamata a ce da ke da alaka da tsaro ko a masallaci ko a wani wuri shikenan wani yana tashi shikenan sai je faɗa sai a je a yi kuma abin da ya kamata a ce a bar shi iya inda aka tattauna shi magana ta kare haka ne amma wani in ya tashi shikenan sai ya yada sai zo wani zai kara wani shikenan sai zama kwata kwata babu wani abu da sunansa sirri kwata kwata babu da wani abu sunansa sirri jama'a ta ina za a zauna lafiya ya ubangiji Allah ka fahimtar da mu hakikanin saƙonka da na manzonka sallallahu alaihi sallama don ya mana amfani a rayuwar mu ta addini da kuma ta zamantakewar yau da kullum Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ubangiji ka shirya da mu tafarki madaidaici waɗanda suke kan barna ko kuskure daga cikin 'yan siyasa da malamai Allah ka shirya da su gaba ɗayan mu Allah ka shirya da mu Allah ubangiji ka sauwaƙe ma duk waɗanda suke cikin fitina ta tashin hankali ko fitina ta yaƙe-yaƙe ko da rashin zaman lafiya a ko ina suke Allah ubangiji ka amintar da mu kuma ka sa dukkan ayyukanmu na alkhairi ya zama karɓaɓɓe a gare ka kuma ya zama hujja a gare mu ranar tsayuwa a gaban ka ranar kiyama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka